بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همجه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد غتبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاغ على نهجه واهتدى بسنته وجاهد jihada وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم Allah madaukakin sarki ya kamu yau sha ɗaya ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma daidai da ashirin da ɗaya ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha tara takwas afwan a wannan masallaci جامع الشيخ طلحة الشلفي رحمة الله عليه ومن شي قبل كراتن حديثي أسكل التافن التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ناب الضمالني الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الجديد رحمة الله عليه وندا اختصار للتاتي من صنيه البخاري na babban malamin hadisi al'imamu Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari alaihi rahmatullah wannan shine majalisunmu na sha biyar da izinin Allah kuma muna cikin kitabul iman za mu tashi babun ayyul islami afdal wannan babun haka yake a cikin sahihul bukhari sannan haka al-imamu az-zabidi rahmatullahi alaihi ya ambace shi babun ayyul islami afdalu babun da zai yi bayani a kan cewa a cikin ayyukan musulunci wanda gida-gida ne kashi-kashi ne wanne ne ya fi a cikin aikin da mutum zai yi na musulunci musuluncin shi ya ƙara inganta sannan imaninsa ya ƙara cika to a ciki wanne ne عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث يا تبت لقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وان إرم حديث ديقى باكد إياك أول سن حديث باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ba tambaya aka yi ba bambancinsu na farko ke sannan bambancinsu na biyu sahabin da ya ruwaito wancan hadisin abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu anhuma wannan kuma abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari ne ya ruwaito shi قال abu musa ya ce يا ya rasulallah. masu tambaya sahabban annabi sallallahu alaihi sallam sun tambaye shi suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyul islami afdalu wani musulunci ne ya fi a cikin ayyukan musulunci da mutum zai aikata to wanne ne ya fi qala man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi shine musuluncin mutumin da musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harshensa ko daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa shi ne da yawancin hadisi nan ya ce ayyul islami abdul al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce in kila al faradu idan ne tambaya ya ce a ta yi lafazin al-islam tara ɗaya ne wa sharku ayyin an tadkhula ala muta'addidin lafazin ayyu da aka yi amfani da shi ayyu islami abdalu lafazin ayyu to a ka'idar larabci ba amfani da shi illa ala muta'addidi sai ga abubuwan da ke da yawa kamar misali ta ce ayyukum fa ayyukum amman la tafalyukhaffif duk cikinku duk wanda zai yi limanci ga mutane falyukhaffif ya taƙaita. kaga ayyukum kaga da yawa ko amma nan sai aka ce ayyul islami abdalu wal islamu mufradun musulunci lafazi ne ko abu kara ɗaya ne to ya aka amfani da lafazin ayyu ujiba al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi yace sai a bada amsa a shi fa inna fihi haddan an goge wani abu ne taqdiruhu ayyu zawi al-islam afdal ayyu zawil islami afdalu a cikin musulmai suwaye kika fi kaga ba ana maganar shi shi musulunci bane ana nufin masu musulunci a cikin musulmai ku wani musulmi ne ce? waɗanne musulmai ne suka fi a wajen Allah waɗanne musulmai ne musuluncinsu ya fi cika waɗanne musulmai ne ma'auninsu idan za a auna ma'aunin su ya zama ya cika ko kuma yana da nauyi yake da fifiko a wajen Allah kun gani sai ce wa yu'ayyiduhu riwayatu muslimin abin da ke karfafa wannan fassarar cewa akwai takadiri ayyu zawil islami afdalu waɗanne ma'abuta musulunci ne suka fi akwai riwaya ta zuwa cikin sahihu muslim al-imam muslim a riwayarsa ayyul muslimina afdalu tambayar da aka ma'anar suna kenan ayyu al-muslimi abdalu a cikin musulmai suwa suka fi Ko ana neman daraja da ɗaukaka da wanda musuluncinsu ya zama na gaske to suwaye to kaga amsar man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi musulman duk da musulmai suka kubuta yan uwan shi daga sharrin harshensa baya cutar da su da harshensa wa yi sannan baya cutar da su da hannunsa to irin waɗannan musulman su ne musuluncin su yace kaga anan ba ana nufin a babun haƙƙin Allah bane ana nufin a haƙƙin mutane a haƙƙin Allah to a alaha qawlu la ilaha illallah mutum ya faɗi kalmar shahada kuma ya tabbatar da ita ya itiqadan wa nutqan wa a ƙudurtawa a zuci da furtawar da ya yi da baki sannan da aiwatarwar da mutum zai yi da gaɓoɓinsa to wannan hakkin Allah nan. amma in an dawo a hakkin bayi to wanda musulunci waɗanda musulmai ne suka ci su ne الذين سلم إخوانهم المسلمون من شهور ألسنتهم وشهور أيديهم musulman da ‘yan uwansu musulmai suka kubuta daga sharrin bakunansu abubuwan da harsunansu suke fata la ya ta nahun ba su gulmarsu sannan ba sa musu buhuta ne su kirkira abin da ba su faɗi ba su ce sun faɗa ba su musu ƙarya don su zalunce su sannan la ya subbu nahun wa la ya ba su zagin su ba su yi musu ashariya ba su wannan sannan wala ya sa'auna bainahum bil fasadi bainahum ba sa yawo tsakanin su domin su yaɗa rigima da fitina a tsakanin su ta hanyar annalimanci duk ba sa yi to musulman da suka cika waɗannan sufofin su ne musulman da suka ci a wurin Allah a babin zamantakewarsu da mutane kaga wannan hadisin yana nuna mana ashe musuluncin mutum ba zai cika ba ko da ya ba Allah hakkinsa idan ya zama ɗan uwansa musulmai suna da hakki a kansa yana cutar da su yana zalunta su wannan ba a ɗaukar su a cikin musulmi kuma Allah madaukakin sarki yana yafa hakkinsa amma baya yafa hakkin wani shi yasa suke cewa huququllahi mabniyatun ala al-musamaha وحقوق غير الله مبنية على Allah ana gina shi ne akan أكم مسامحة ألا زي إيه ياتيوا idan mutum ya tafi yana taɓa ma Allah zunubin da ke tsakaninsa da shi Allah ta'ala zai iya yafe masa ya kau kai ko kuma ya masa azaba gurgurdan yadda ya saba masa daga baya sai ya yafe masa aqida ahlus sunna wal jamaa musulmi baya da wama a wuta matukar shi mu wahidi ne matukar yana da tauhidi ya mutu ba mushriki ne shi to ba zai dawo a wuta ba kuma ya shiga wuta Allah zai yafe masa ya fitar da shi wuta daga ya mai da shi aljanna amma huququ ghayri Allah mabniyatun ala al-mushahaha amma haƙoƙin wanda ba Allah ba to su ana gina su ne akan kowa kan shi ya sai shi yasa sai ke kokari ka zama ka ba kowa hakkinsa tun a duniya kafin a je lahira la tu'addunna al ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqala bish-shati al-jalha'i min ash-shati al-karana'i tabbas shi kowa ya mai da hakkin da ya ci a ranar lahira bashi cin mutunci da makamantan waɗanda to duk kowa sai an yi har dabba da ta mara ƙaho wadda dabba mai ƙaho ta tunkuye ta to za a fitar mata da hakkinta idan za ka gama shi a mai da su su zama kasa domin su ba su da aljanna ba su da wuta sai dai wanda Allah ya halicce su don jin daɗin 'yan aljanna akwai dabbobi a cikin aljanna wanda suke faranta rai in mutum ya gan su zai ji daɗi to akwai su a cikin aljanna to kun ga wannan kenan to shine sai al-imam ibn hajar sai yake cewa والجامع بين اللفظين أن أبنية المسلم حاصلة بهذه الخصلة أظن حتى وأن اللفظة بشيء وأي المسلمين أفضلوا هو أي الإسلام أفضلوا أظن بذي حتى إيه ينا نولي ينانو يتيتيكم مسلمين أتبكاني أكان نوعوانسا إذا يزميات توأيب سكوفون قدازيو أن نسلم أخوانه المسلمون من شر لسانه وشر يده to wannan shine abdulul musulmi in kana neman musulmin da ya fi to ka samu wanda baya cutar da mutane da harshensa sannan baya cutar da su da ne da hannunsa wannan shine musuluncin shi ya fi kyau sannan shi kuma ya fi fifiko a wajen Allah in an dawo babin hakkin bayin Allah a tsakaninsu a tsakanin junansu to abinda باب يكي كنن تغواتينا شوى أي الإسلام أي أي ذوي الإسلام أظن سوى أي أتفين مسلمين تكفي سوى تكفي أن أنا أن أنا بك تمنى تيك بعد وأن من أمسر من سلم المسلمون بلسانه ويده والنشيد باب إطعام الطعام من الإسلام كو باب إطعام الطعام من الإسلام كو باب it'amu at'ami min al-islam babin da zai yi magana akan cewa lallai it'amu at'ami shi yadda abinci min islam yana cikin musulunci yana cikin musulunci kaga cikin ayyukan da ɗan wuta Allah zai zarge su da shi za su faɗi da kansu walam na kunu ƙimu miski ba mu kasance muna ciyar da talakawa ba ba ma yi حاجة بعد أقى مصمات إلى قطن في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين سألا فما تنفؤهم شفاعة الشافعين فما تلقكم في سقر حقا متتنبيك ولا كنش ملائكوزات ذات تنبيس الشمس ما تلقكم في سقر نيشي قد يكون سقر wannan wutar ne shigar da ku kwanu sai su ba da amsar su lam naku minal musalli ba musalla ne laifinmu na farko kenan mu arna ne ba musalla in ji su walam naku nut'imul miskin ko mu zo muna ci da wanda ya zama bai da shi ba miskini kenan wa kunna nakhudu ma'al kha'idin sannan idan ana kukkuta abin da ba a da ilimi a kai mu ma muna kukkutawa mu faɗi abin da muka ga dama abin da ba mu da dalili daga Allah ba mu da dalili daga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ni ta faɗa suka ce yan wuta wa kunna nukazzibu bi yawmiddin sannan mun kasance muna ƙaryatawa cewa babu ranar lahira babu ranar sakamako wannan ranar da ta zo hatta atana al-yaqin ai hatta atana al-maut hatta ya zo mana tabbas ɗin nan shine mutuwar mu ta zo mana kaga wannan kenan su da ka ciyar da mutum sannan a wani wurin ma haka Allah ya kwaita falakta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu shi ce fakku raqabati aw it'amun fi yawmin zi masghabati suwa za a ciyar yatiman za maqrabatin aw miskinan za masghabati a gani falakta hamal akabata Allah ya zargi mutane ya ce me yasa ba za su rika shallake kiraku wannan in mutum ya shallake su ba shi ba shi wuta sai Allah ce ma ga haka mal akabatu me ya sanar da kai da waɗannan tarjikan waɗannan matattakalan da aka sa su in mutum ya tsallake su ya kuɓuta daga shiga wuta Allah ce fakku ƙarashi, abinda ake bukatar mutum ya yi ya kuɓuta daga shiga wuta shine fakku raqaba ya yanta bawa ya samu wani yana cin bauta ya fitar da shi daga bautan nan yana ciki a wannan zamanin wani na gidan yari ana bin shi bashin dubu goma dubu kaza an ɗaure shi shekara da shekaru an bambanta da shi a je ka samu kamar mutum hamsin nawa nawa da ake bin su bashi shi ne fakuwar kamar wannan zamanin duk ka ba da kuɗi ka ce da a sake su bashin dubu goma dubu ashirin dubu talatin wani yin shekara da shekaru iyalan shi ba su gan shi ba yana gidan yari fayil ɗin shi ma ya an manta da shi ko haka ba sai ci hau ita'amun fi yawmin zi masu gaba ko kuma ciyarwa a ranar da ake yunwa ake da buƙatar abincin wa za a ciyar ya ci manza makarabaci a ciyar da maraya wanda ya zama yana da dangantaka da kai za makaraba ko dai dangantaka na dangantaka ta jini ko kuma dangantaka ta addini hau miskinan za masrabaci ko kuma wanda bai da shi wanda kullum rayuwar shi ke kama da kasa a cikin kasa yake kaga kaga wannan kenan su ka Allah kwadaitar da mu a game da ciyarwa, so da ka ciyar da abinci ciyarwa tana ɗaya daga cikin ayyukan musulunci wanda idan mutum ya aikata ko ayyuka ne na imani da ke ƙara ma mutum imani ba ne yin wannan sai mai imani in ka ga mutum ya damu ya ciyar da waɗanda ba su da shi mu tabbas akwai imani a zuciyarsa ta ga a zahiri ba ai akwai alaƙa tsakanin tausayi da imani shi ba haushe ma idan mutum bai da tausayi kai ke cewa yake bai da imani in ko mutum yana da tausayi sai a ce yana da imani to samun wannan shi wannan alama ce ta imani shi yasa الإمام البخاري رحمة الله عليه بادي باب إطعام الطعام من الإسلام شي يد أدين شي ناجك المسلمين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله سمع أي الإسلام خير wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin musulunci ayyukan da musulmi zai yi wanne fifiku ayyukan da musulmi zai yi ayyul islami khairun ai ayyu ai ayyu a'malil islam khayrun A cikin ayyukan musulunci da mutum zai yi wanne ne yafi قال أن تطعم الطعام manzon su ne ce shine ka rika ciyar da abinci ciyar da abinci waɗanda ba su da shi a ciyar da su ka ba su in an ce ciyar wannan ba ana nufin ka dafa bane aka ba mutum abincin da zai wadatar da shi kanka ce wai dafawa ake nufi a ka ɗauka ka bashi وتقرأ السلام على من أردت wa man تعرف sannan ka riƙa yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka san shi ba duk wanda ka gani ko ka san shi ko baka gan shi baka ce assalamu ko ka san shi ko baka san shi baka ce ne assalamu alaikum wannan yana cin musulunci yana cin ayyukan musulunci kuma mafiya ayyukan musulunci mafiya kyau malamai suka ce in an lura wannan hadisi na Abdullahi bin Amr bin al-As can ba shi ya ruwaito al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi sannan anan kuma yace an zo an tambayi manzon sallama an tuqima at-ta'ama wa taqra as-salama ala man ta'rif wa ala man arafta wa ala man lam ta'rif to sai malamai suka ce shin tambayoyi ne aka zo aka yi ma annabi sallama a lokaci daya kuma mutane ne suka zo mutum ɗaya ne ya zo wannan tambayar ko ku a malamai sun tattauna akan wannan duka babu dalilin da ya tabbatar da haka shi al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi da wasu malamai ma ba shi ba sai suka tafi akan cewa wannan na nuna ikhtilafu sha'ilina was yana nuna manzal sama yakan kalli masu tambayar idan ka zo kai tambaya sai manzal sama sai ya kalli halinka kai ne ba a yi ba ko ne ba ka ba mahimmanci a cikin musulunci sai ba ka amsa misali wancan ya zo ya tambaya cewa ayyul islami abdullu sai man ce man saliman muslimuna bil lisani wa a cikin musulmai waye ya fi fifiku shi masu ne ce shi ne musulmin da ɗan ƴan uwansa musulmai suka kubuta daga sharrin harshen su da hannunsa to manzon sama ya yi itibari ya lura da shi waye ya tambaya ne halinsa wala alla wallahu alamu ya zama shi yana da wannan damuwa abin da yake bukatar a karantar da shi shi shan kuma wani ya zo tambaya ce ayyul islami khayrun shi ma yake sallallahu alaihi wasallam sai an tuta ina ta'ama shi ma manzo sama ya lura da shi cewa kila abin da yake da yake da takaitawa a game da shi ke tun da yake da kusuri ke nan yake da takaitawa bai samu wannan ba to sai manzo sama sai ya karantar da shi ko kuma manzo sama yana itibarin masu saurare waɗanda aka yi tambayar nan ko manzo sama ya musu jawabi yau to ba su bane kuma gobe so da ajiya ya ba su amsa man saliman muslimuna min lisani wa yadihi yau kuma wasu sababbin almajirai ne suka zo ba waɗancan ba to sai manzo su ne ya ce musu an tuta'ima ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif duka malamai wannan wannan wannan ita ce magana ta fi inganci a cikin maganganun da malamai suka yi cewa ne اختلفت الأسئلة والأجوبة باختلاف السائلين والسامعين tambayoyin da amsoshin sun bambanta gwangwadon sabawar masu tambayar da kuma waɗanda suke saurare a lokacin da ake tambayar sai a ba da amsa gwangwadon yanayin yadda suke shi a cikin hadisin yana karantar da mu mahimmancin ciyar da abinci musamman lokacin da ake da buƙatarsa a lokacin da ake cikin yunwa ake da damuwa ta rashi rashin abincin to ka fitar da abinci ka ciyar da bayan Allah to wannan babban aiki ne sai mai imani zai sannan kuma aikata haka alama ce ta imani sannan aikata hakan yana cikin abin da mutum zai rika shiga na gidajen imani domin imaninsa ya karu har ya kai matsayin da zai cika yana ciki sannan na biyu sallama yaɗa sallama ka zauna ka yi tunanin wani irin tasiri sallama take ma ɗan uwanka musulmi in ka masa kishiyar haka ka gwada kai wani ya zo wucewa shi kenan kawai ya gan fa. kamar yin zamanin nan namu sai wani ya gan kawai sai ya waya ya kama waya eh eh wai yana ganin kawai bai ganka ba wai dole ka ba shi kujiri cewa ai bai ganka bane waya yake yi alhali ya ganka ya kirkiro waya yana yi in zamanin nan suna yin wannan Allah retar da mu ko kuma ka ga mutum kirkiri ya kalli mutane ma ya ki musu sallama ya gan sallaman nan fa kalma nawa wace ga baki ɗayanta assalamu alaikum in ka zo ka ce kalmomi uku in ka zo ka ce kalmomi biyu in ka zo ka ce kalmomi hudu assalamu kalma ce ittifaqan ala harfu jarri kafun baniri ne mimun alamatul imani in ka hada su gaba ne za su ba su kalmomi hudu shine aktar assalamu alaikum sannan sallaman ne in kai yi ta kace assalamu alaikum a hadisin al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi da isnadi sahihi manzo su yace za a rubuta ma mutum lada goma kaga kai sallama ka samu lada sannan kuma ka shigar da soyayya a cikin zuciyarka a zuciyarka yan uwanka ba za su zarge ka ba shi yasa hatta a yaki Allah ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'mina kada ana yaki wani ya ce assalam assalam shi kenan ta ce kai yayi ce a ci gaba da kashe shi ka ai haka in ana yaki wani ya ce assalam to a tsaya a saurare shi aji a kai a saurare shi an ji yaƙi ne wasu kafirai suka yi sallaman nan aka ki saurara su aka ci gaba da kashe su ya yi wallazi na amunu iza ba rabtun fi sabilin lahi fa ta bayyanu wala ta kulu liman alƙa'ile kuma salama lasta mu'mina kada wani ya zai maka sallama a yaƙi ka ce ai ba a yaƙi to kaga a yaƙi fa to balle ɗan uwanka musulmi da zaman lafiya ake yi sai ka ganshi sai ka kaga kaga kai sannan a hadisin manzo sune ce in mutum ya ce wa rahmatullah sai a rubuta lada ashirin ka ce ma ɗan uwanka assalamu alaikum wa rahmatullah to lada ashirin kan tsara ka ce wa barakatuhu lada talatin akwai riwaya ta zo da wa maghfiratuhu a wasu ɗaɗai sun inganta ta amma dai riwaya ce shazza ba ta inganta ba so daga ukun nan su ne assalamu alaikum a tsaya nan goma in kana son ladan ka ya karu goma ta sake karuwa sai ka ce wa rahmatullahi idan kana son ka cika talatin sai ka ce wa barakatu sannan yan uwanka musulmai su soka a zuciyarsu cikin shaidar da za a bada cewa kai mutum ne mai kula da mutane har da ya musu sallama cikin shaidar da za a baka ta cewa kai mutum ne mutu kaddiri ka zo wucewa kawai shi kenan sai ka tura kanka kana kallon mutane ba za ka musu sallama ba in an tashi ba da shaida sai ce girman kan ya gare shi ya ga ya dan fara karatu ko kuma ya dan ga ya fara samun kuɗi yana kallon mutane ba zai musu sallama ba suna da gaskiya su wannan da kake musu lamar suke waɗannan jawaban kawai dai kila yadda za a ce ba su gaskiya ba shine in su kira ka sun ba nasiha ba amma da tsaye da kai za su ma nasiha su karanta maka to suna da hujja kaga wannan kenan so da ka nan ya ɗata manzana sama ya nuna cikin abin da za mu mu yaɗa soyayya a tsakanin junanmu akwai sallaman nan la tadkhuluna aljannata حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أرشوا السلام بينكم شيء بذاكو شجاء الجنة بس يكون إيماني بذاكو دوما إيماني بس يكون أسن جونانكم shin ba na karantar da ku abinda idan kuka aikata ku rika yada sallama a tsakanin junan yada sallama da cin abin da ke yada soyayya shi yasa manzo sun ya ce ko magana mutum ya zo zai muku yi sallama ba to ka amsa musu ka amsa masa man bada'a bis salami qabla al kalami fala tujibu man bada'a bil kalami qabla al salami fala tujibu duk mutumin da ya fara magana bai sallama ba ka a bashi amsa sai a masa shiru in kuma ana sa karantar da shi ne sai a ce wani ba kai sallama ba shi sai je ya yi sallama ce ba yi sallama ba ka fara yin sallama kaga an taimake shi in ko ana tsammanin ya sani amma ya ki sallama to sai a masa shiru duk tambayar da zai sai a ki ba shi amsa kaga wannan yana da tasiri ka sallama nan babbar abaci daga cin alamomin tashin alkiyama mutane su rika zaɓen waɗanda za su musu sallama malamai sun ware akwai waɗanda ba a musu sallama wasu nasi ya tabbatar wasu kuma ijtihadat ne na malamai suka tabbatar da cewa ko waɗanda ba a musu sallama cikin mutanen da ba a musu sallama fasikai suna cin fasikancin su ka zo wucewa kaga mutane suna aikata wani saban Allah to sai ka wuce ki su ku za ka musu sallama ba ku za ka musu sallama ba ka san su waɗannan fasikanci suke aikata ga sanin halin da suke fasikanci sai ka wuce sai ka kyale su cikin mutanen da aka ce ba sai an musu sallama ba akwai mai karatun qur'ani in mutum yana karatun alqur'ani sai a masa sallama a bashi aiki domin assalamu sunnatun kamar yadda suke faɗi wa radduhu wajibu yin sallama sunna ne amma kuma an maka an dora maka aiki wajibi ne kamar duk da malamai suna tattauna kan wannan ka'ida domin manzo sun ya lissafa cikin haƙoƙin musulmi akwai sallama idza laqitahu fa sallim alayhi cikin haƙoƙin musulmi guda shida a kanka a mu duka mu, to in mun haɗu da juna mai sallama kuma duk wanda aka masa sallama wannan ittifaqan an dora masa aiki sai ya maida wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha in aka maka sallama to an dora maka aiki in aka ce assalamu alaikum to alal aqalli ka amsa ka ce wa alaikum assalamu bi ahsana minha assalamu alaikum aka ce maka sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kaga bi ahsana minha kenan hujjuha ko an ce maka assalamu alaikum sai ma ka ce assalamu alaikum shi sa malamai suka ce baya cikin abin da ya halasta a ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma sai ka yi bi aqsara minha aw bi aqalla minha sai ka ce ai wa ka ce wa alaikum assalam ya ce wa assalamu alaikum wa rahmatullah to ya baka aiki kai ma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga dukkanin ku ashirin 20 ke sannan ba a cewa alaika salam wasu za ka ji suna cewa alaika salam manzo Allah su ne ce tahiyyatul maiti wannan gawa ake ce ma haka in ka zo ka tarar da wata gawa an aje ta sai ka ce alaikis salam ko alaikas salam amma ba a ce ma mai rai alaikas salam za ka ji mutane sukan faɗa haka sai ce alaikas salam sannan ba a cewa amin wani an ce assalamu alaikum sai ce amin wa alaikum salam a ba wani amin bai zo a cikin sunna sai ka ce amin ba assalamu alaikum wa alaikum salam shi ke abin ake bukata ke sannan cikin waɗanda ba a masallama har da wanda ka lokacin da shi yana biyan bukatarsa mutum yana bayan gida ka zuciya ka gan shi ko yana bawali a bakin titi irin wanda suke yin nan to ba za ka miki sallama ba domin ka miki sallama zai yi amsa yana cikin najasa ka zo ba zai amsa sallama ba haka malamai suka ce mutumin da ke cin abinci in ka zo ta tarar da mutum yana cin abinci ba sai ka masa sallama ba saboda ne saboda kada ka shaƙar da shi ya zo amsawa sai ya makare shi ke na abinci ya bi ta inda bai kamata ya bi ba ya bi ta inda ruwa ke bi ko ta inda numfashi ke bi shi ke sai ga mutum yana ta tare in ba ya sa'a ba sai kuma ya samu damuwa a wannan yana to duk waɗannan malamai sun lissafa su a cikin waɗanda ba a musu sallama a cikin waɗanda ba a masa sallama ba a musallama har yan bid'a wanda bid'ar su ta zama mummuna kuma suna gayyatar mutane su zo su yi bid'an nan tasu mutumin da zai zo da zagin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kafirta su wannan baya halatta ka masa sallama mutumin da zai zo ya ce yana da wani abin da ya fi alkur'ani kuma yana tutiya har ya buga misali da ruwa da tirare. to shi ba wannan baya cin waɗanda ya halasta a musu sallama da sauran dukkan wata bid'a mummuna wacce take kila ma ta kai na yinta zuwa ga kafirci to wannan ba za a masa sallama ba ba a masa sallama amma bancin waɗannan to duka sannan malamai sun tattauna akan idan kafiri ya maka sallama za ka amsa ko ba za ka amsa ba kafiri kitabi kafiri ana zaman lafiya da shi sai zo ya sallama da kyau ya ce maka, assalamu alaikum to malamai suna da sabani akan amsa masa wasu suka ce a amsa masa wasu suka ce ba za a amsa masa ba wanda suka ce za a amsa masa suka ce Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin tuhayyu bi ahsani minha aw rudduha ba a tantance waye ya maka sallama ba duk wanda ya maka sallama za ka iya amsawa in dai ya fitar da lafazi mai kyau to ya za ka yi da hadisin da ya ce idza sallama alaikum ahlul kitabi fa qulu wa alaikum malamai suka fassara suka ce saboda su an san su a wannan lokacin bai ta sallama suke sallama suke cewa ba in sun zo cewa ya assalamu alaikum assalamu alaikum kaga assalamu alaikum za ka zata mutum ya ce assalamu alaikum ne ya ce alamu assalamu na nufin almautu mutuwa ta tabbata a gare ku ku mutu to shi yasa in suka zo suka ce ba manzo Allah sun assalamu alaikum shi kuma sai ya ce wa alaikum assalam ko kuma ya ce wa alaikum wa alaikum yake cewa wata rana na da shi radiyallahu anha ta zo tana zaune da manzo Allah sallama sai yahuda wannan suka zo wucewa sai suka ce assalamu alaikum sai ta ji su na na shi ta fusata sosai yanzu annabi za a zo ana ma wannan mummunar addu'a kai waɗannan mutane ba su da alheri na na ta ce wa alaikum samu wa la'anatullahi alaikum wa ghadiba alaikum wa adda kuma azaban azima su ce Allah ya tsine muku tsinannin Allah ku ne za ku mutu fushin Allah ya tabbata a kanku sannan Allah ya tanadar muku azaba mai girma manzo su ne ce a'a ai kad radattu alai ai na ba su amsa su ce amma sami ta ma ya ya ba ki Allah ba ka jin abin da suka faɗi ya ce sami'tu wa qad ghadattu alayhi ai na ji na ba su amsa inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu ai ki ta ki ki sannu sannu ai na ba su amsa yanzu na ce musu wa alaikum su ma duk wannan abin da suka faɗi su ma wa alaikum kamar yanzu misali wani zai ce maka sai ka ce kai ma haka shi kenan sai ke shi ka kai ma haka ai kalma ce mai sauki ko eh shi ke nan wa alaikum shi ke amma in ya faɗa daidai to ba laifi ka amsa maka al-imam al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa ahkamu ahli jimma ya tattauna kan wannan mas'alar da buɗaɗawa sosai so daga daga cikin imani da ayyukan musulunci mafi mafifita a gaba gaba wajen zamantakewar yau da kullum ta mutane akwai ciyar da mabukata sannan akwai yada sallama a tsakanin juna mun gane babun minan imani an yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi babi da zai yi bayani akan cewa lallai yana cikin wani bangare ne na ayyukan imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mutum ya soma dan uwansa abin da yake so kansa wannan yana cikin imani gabaki ɗaya mu'amalolin da muke yi a tsakanin junanmu da za ka yi ta ba da wani abu daga gare ka ya tafi zuwa ga wani abu uku ko Isari, ko musawati ko kuma mai tafdili menene ake cima isa al'isar shi ne a ta shi ya samu kafin kai ka samu siffar wa kenan siffar al'ansaru kenan wa yu'shiruna ala anfusihim walau na bihin khasasatu mutanen madina ɗabi'ar su da Allah ya yabe su da ita ita ce wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wasunsu su samu akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da suna da hajatun mata ko da sun zama suna da bukata matuka sai su dauka su ba shikenan a wani abu ne na sama misali sai a ce ku aiki neman aiki kai da wani misali ne yanzu wannan zai fi kama kwakwalwa kun gama jami'a yau shekarun ku bakwai bakwai da gama jami'a kun yi yawo da takardun ku na digiri can ba can duk sun a ma rana ta kudar da su kun canza envelope su hamsin wannan ya ko ya mutu ku canza mutu ya mutu ku canza su hamsin sai ran nan kuka tafi neman aiki kuna tafiya shi kenan sai ku biyu ne kai da ɗan uwanka musulmi shi kenan sai a ce sai a kira ka sai a ce musulmi dai za a ba aiki kuma ka ga aikin shi tabbas a ce cikin kuwa za a ba to in kana da cikakken imani sai ka ce shi ya fara samu ai nan ne jarabawa take zuwa ai ai Allah zai Allah zai kyale dan adam sai ya jaraba shi hmm. yanzu nan kaga sai ka irin da juraiju sai ka ce imani shuguli ko shagli ka ce imani na da kuma aiki sai ka zaɓi ta ba an ce fa idan ka fifita kanka ka je ka ba kanka shi ke ka zama ka da imani kamar da kawari za su iya fassara ba a'a wannan alama ce ta cewa kai na kisul imani imanin ka tauyayye kaga na farko kenan isari kenan na biyu shine musawa ka daidaita kanka da wani ana da naira dubu daya sai ka raba gida biyu sai ka ba wani ɗari biyar sai kuma ka rage ɗari biyar kaga musawa kenan ka daidaita kanka da shi a wajen badawa sai tabbili tabbili shine ka rage kana da dubu ɗaya sai ka ɗau ɗari bakwai sai ka bashi ɗari takwas sai ka bashi ɗari biyu ka ce je ya ci alale kaga ɗari biyu sai kuma ka rike ɗari takwas ga yi tsakanin ɗari takwas da ɗari biyu ya da nisa ko to duk wannan kifi kowanne na farko ya fi na biyu na biyu ya fi na uku إيسان ياتي مساوى مساوى ياتي تبديل تاتي تبديل هذا أن ينشيني أن تحب أن يسب لأخيه ما يحب لنفسه متين يصوم دون أبن ديك يصوم كنسا إن يدك يسوك تبديل ما كصوم سيسام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه imanin ɗayan ku ba zai cika ba la din nan li nafil kamal haka malaman ahli sunna suka fassara la li nafil kamal imanin ɗayan ku ba zai cika ba ai la yaqbulu imanu ahadikum imanin ɗayan ba zai cika ba hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa kun ga wannan kenan ba irin yadda mutane sun sai sun ga wani abu hannun wani sai su kawo wannan hadisin ba الإمام نهجر يتشي وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير kun ga wannan riwaya asrahu ta fi ta akwai a ciki kuma mai kyau cewa dan uwanka musulmi sai ka so masa abin da kake so kanka sai aka ce min alkhairi na alheri kana son alheri to shi aka so masa alkhairi ya saba ka bayyana muradabin murad wa ayyana jihat al-hajj manzo sama ya bayyana me ake nufi da yan uwantaka yan uwantakar ita ce ne ka so abin da kake so kanka sannan kuma sai me sai ya ayyana ina soyayya take ne ayyana soyayya alheri ka so masa alheri kamar da kake so kanka alheri Ana imamu na hajar ya sake cewa wal kalimatun jami'atun ta ummu ta'ati wal mubahati ad-dunyawiyyata wal ukhrawiyyata kalma alkhair kalma ce da ta dunkulo dukkan wani abu da ya kasance na da'a ne ga Allah ko kuma abin da ya zama na halas ne abin da Allah ya halasta na duniya da na lahira a soma dan uwanka samun wannan to ana so Wata وتخذوا المنهيات لان اسم الخير لا يتناولها ابابن دا كهنا تو سو باسا cikin wannan domin alheri bai dauke su ba wal mahabbatu iradatu ma ya'taqiduhu khaira soyayya ita ce ta ka kudirta ka nufaci ka yi masa nufin abin da kake dauke a matsayin alheri ne shi ma ka ya samu ya masa haka kaga nan an ce ka so masa ya samu na farko kana son ka shiga aljanna ko to ka soma dan uwanka haka shi yasa idan ka tashi addu'a kai makanka addu'a kuma ka masa yana ciki wani abu na duniya kana son gida mai kyau kana son mata mai kyau kana son kuɗi kana son kaza duk almubahat ne ko to kuma ka soma dan uwanka ya samu haka in ka tashi addu'a sai ka ce masa ka yi addu'a kuma ka tashi a ciki malamai suka ce wannan hadisin bayan abin da yake ɗauke da shi na wannan saƙon cewa wannan alama ce ta imani to yana cikin ababa gungunan shir hassada mutumin da Allah ya azurta shi da wannan to ba za ka same shi mai hassada ba sannan wannan yana cire abin da kulli a zuciya kana san masa alkhairi to me zai saka kullaci wani a zuciyarka wannan yana ci sannan a isar da muka fadi a baya ka zama ka ya samu sannan ne ka samu malamai suka ce ban da ta'a suna da ka'ida fiqhiyya da ke cewa la fi ta'a ba ka fifita wani a wajen ɗa'ar Allah sai ta ce to wa na fara yin sallan nafilan nan ne kafin yin yi a'a wa ana awwalul muslimi ka zama kai za ka fara yi in kuma lada kake so ta tafi ga Allah ladan so kake tafi ga Allah to ka so sai ladanka ya tafi sannan shi shi sa in za ka fara addu'a sai ka ba kanka domin addu'a ɗa'a ce ko rabbana ghfir na haraki sai ka ce min wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana ka rufe zunuban mu ka gansu a duniya sannan ka yafe mana su a lahira Wani ikwani na sannan ƴan uwanmu an kagani sannan addu'ar annabi nuhu alaihi salam rabbi ghfir li kaga har iyayensa sai ce wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'mina وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبعا فاغنكو النبي إبراهيم عليه السلام ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي rabbi firli walil mu'minina yau mai al-hisab kaga walil mu'mini sai da yama kansa to kaga la isara fi ta'a ba a fifita wani ka ce kai wani ya fara samu sannan kai a sai ka fara samu sannan wani ya samu amma a ababen duniya to ana son ka zama kana da isari alama ce ta cikar imanin mutum الإمام الكرماني رحمة الله عليه أشكل لتافس الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري كتوى وكذا من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه hakanan ينا في imani mutum ya kimma ɗan uwansa mummuna kamar yadda yake kimma kansa kana gudun sharri da kanka to gudun ma ɗan uwanka ba kana ma kanka fatan Allah ya kawar maka da sharri kai ya same ka to yi ma dan uwanka ma fatan haka kaga wannan wannan kenan to duk wanda yana cikin musulunci abin da ake bukata kenan shi yasa akwai wasu karin maganganun Hausawa akwai damuwa cin su duk da majajati amma dai duk ko majaziyat ne ba ma'ana ta hakika ake nufi ba amma dai suna bukatar gyara so so ne amma son kai yafi da arziki a gidan wasu gara a gidanku a gidan na kuma a ɗakin a ɗakin na kuma a kan gidanka kaga wannan dai ina yake abu da amfani kai tsaye waɗannan karin maganganun duka suna cin karo da waɗannan hadisan abin da ake karantar da mu shine kullum ɗan uwanka ka ji shi ya zama tsoka ɗaya a tare da to shine wannan duk sharhin wannan hadisi ne yana cikin imani cikar imani ce sai mu tsaya nan ko sai mu tashi babun hubbun rasulin nan iman Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu صلى الله وسلم وبارك muhammadin wa محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين